Yohana Sura ta uku To akwai wani bafarisiye sunansa Nikodimu, wani shugaban Yahudawa, wannan mutum ya zo wurin Yesu da daddare ya ce masa, Ya shugaba, mun sani kai malami ne da ka zo daga wurin Allah, domin ba mu iya yin waɗannan mu'izazan da kake yi sai ko Allah yana tare da shi. Yesu ya amsa masa ya ce, Lallai hakika ina gaya maka. in ba a sake haifar mutum ba, ba zai iya ganin mulkin Allah ba. Nikodimu ya ce masa, Kaka za a haifi mutum bayan ya tsufa? Wato, ya iya komawa a cikin mahaifiyarsa ta sake haifo shi? Yesu ya amsa masa ya ce, Lalle hakika ina gaya maka, in ba an haifi mutum ta wurin ruwa da kuma ruhu ba, ba zai iya shiga mulkin Allah ba. Abin da mutum ya haifa mutum ne. abin kuma da ruhu ya haifa ruhu ne. Kada ka yi mamaki domin na ce maka dole a sake haifar ku. Iska tana busawa inda ta ga dama, kakan ji motsinta, amma baka san inda ta fito da inda za ta ba. Haka fa yake ga duk wanda ruhu ya haifa. Sai Nikodimu ya amsa masa ya ce, Kaka wannan zai yi. Yesu ya amsa masa ya ce, Ashe, kai ma da kake malamin Isra'ila, ba ka fahimci waɗannan al'amura ba? Lallai hakika ina gaya maka, abin da muka sani shi muke faɗa, muna kuma shaidar abin da muka gani, amma kun ƙi yarda da shaidar mu. In na yi maku zancen al'amuran duniya ba ku gazgata ba? Yaya za ku gazgata in na yi maku zancen al'amuran sama? Ba wanda ya taɓa hawa cikin sama, sai shi wanda ya sauko daga sama, wato ɗan mutum. da yake sama. Kamar yadda Musa ya tada macijin nan a jeji, haka kuma dole ne a ɗaga ɗan mutum, domin duk wanda ya gazgata da shi ya samu rai madawwami. Saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya har ya ba da makaɗaicin ɗansa, domin duk wanda ya gazgata da shi kada ya halaka, sai dai ya samu rai madawwami. Gama Allah bai aiko ɗansa duniya domin ya yanke mata hukunci ba. sai dai domin duniya ta samu ceto ta wurinsa. Duk wanda ya gasgata da shi, ba za a yi masa hukunci ba, wanda kuwa bai ba da gaskiya ba an riga an yi masa hukunci, domin bai gasgata da sunan makaɗecin ɗan Allah ba. Hukuncin kuwa shi ne, haske ya shigo duniya, amma mutane suka fi ƙaunar duhu da hasken don ayyukansu mugaye ne. Duk mai yin rashin gaskiya yakan ƙi hasken, baya kuma zuwa wajen hasken. domin kada ayyukansa su tonu. Mai aikata gaskiya kuwa yakan zo wajen hasken domin a bayyana ayyukansa cewa da taimakon Allah ne aka yi su. Bayan haka, Yesu da almajiransa suka tafi ƙasar Yahudiya, a nan ya jima da su yana yin baftisma, Yahaya kuma yana yin baftisma a Ainon kusa da Salima, domin da ruwa da yawa a can. mutane kuwa suka yi ta zuwa ana yi musu baptisma domin a sa'an nan ba a sa Yahaya a kurkuku ba tukuna sai fa almajiran Yahaya suka tasarwa wani bayahude da muhawara a kan maganar tsarkakewa suka kuma zo wurin Yahaya suka ce masa ya shugaba wanda da kuke tare a hayin kogin urdun wanda kai kanka ma ka shaida shi to gashi yana yin baftisma har kowa da kowa yana zuwa wurinsa. Sai haya amsa ya ce, Ba mai iya samun komai sai ko an bashi daga sama, ku kan kuma shaiduna ne a kan naci, ba ni ne almasihu ba, amma an aiko ni ne ni riga shi gaba, mai amarya shi ne ango, abokin ango kuwa da yake tsaye yake kuma sauraron maganarsa. yakan yi farin ciki kwarai da jin muryar ango, saboda haka farin cikin nan nawa ya cika, shi kam lallai ne ya rika karuwa, ni kuwa in rika raguwa. Mai zuwa daga sama yana sama da kowa, wanda yake na kasa asalinsa kuwa na kasa ne, maganar kasa kuma yake yi, mai zuwan nan daga sama yana sama da kowa, abin da ya ji ya kuma gani. shi yake shaidarwa duk da haka ba wanda yake yadda da shaidarsa duk wanda ya yadda da shaidarsa ya hakkake cewa Allah mai gaskiya ne domin wanda Allah ya aiko zantuttukan Allah yake faɗa gama Allah yana ba da ruhu ba da iyakancewa ba uban yana kaunar ɗan ya kuma sa komai a hannunsa wanda ya gaskata da ɗan yana da rai madawomi wanda ya ki bin ɗan kuwa ba zai sami rai ba sai dai fushin Allah ya tabbata a gare shi.